Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa a wannan sound bidiyon wannan bidiyon zan nuna muku wani application ne wanda zaka iya ajiye link a wajen in ka dauko link na wani website din ko kuma kana so ka ajiye wani link na wani website din a wannan to zaka iya ajiye ta wannan application din yau ga application din nan mai suna ga application din nan mai suna URL link ga shi nan wannan application din ga nan zaka yi muku shi kamar haka gashi nan ka gan shi ka ga sunansa ka ga legonsa sai ka je ka yi sacin ɗinsa a play store ka yi downloading ɗin application ɗin idan za ka yi zaka amfani da shi ka biyo mu da cikin bidiyon domin ka ga yadda ake amfani da wannan application ɗin yauwa kamar yadda na gaya muku yanzu ga hannun mun shiga cikin bari mu shiga cikin application ɗin kamar haka yanda ka buɗe application ɗin da fari zai fara nuna maka wannan fuskar yauwa wannan yanda ya nuna maka wannan fuskar ga hannun ya nuna maka wasu zaɓuka guda uku daga sama yauwa to da fari sai ka zo ka zaɓo wannan ta farko ɗin nan kamar a ce za ka yi creating ɗin za ka yi creating ɗin ka saka link a wajen ko kuma ka saka link ɗin wani bidiyon a wajen wannan kuma idan kana so ka ga bidiyo idan kana so ka eh, idan kana so ka ajiye wani link ɗin da ka ajiye kana so kansa a sama baka son ya kasa to sai ka danna wannan na biyu mai alamar lock ɗin nan alamar kana son shi kenan kai nisa sai kuma wannan mai alamar searching ɗin kowa ma dai ya san amfanin sa idan kana nemo wani sai kai sai kai searching ɗin sunan da ka saka a wajen yawwa yanzu bari ga bari mu shi danna wannan kalmar mai alamar plus ɗin yau ga nan nan wajejen kamar mu saka link name bari mu saka link name ga nan ibrahim tech to yau ba kamar yadda muka saka ibrahim tech to nan wajen kuma zamu zo mu saka url na website din ga yadda nan wajen kuma sai mu saka kamar description akan akan link din da muke so mu ajiye bari mu je mu dauko link eh, mu gani yau ba kamar yadda dauko ɗauko link ɗin kamar haka yau ga shi nan bari in zo in ɗauko link ɗin kamar haka yau ga yana wanda na tura wannan link ɗin yau ga shi nan yau kamar yanzu wannan kamar yanzu wannan shine nan link ɗin zan kwafe shi kamar haka zan danne shi yau ga shi nan yayi mini kwafi ɗinsa yau to sai in fita yau idan na fita sai in yi minimizing sai in koma inda zan ɗauko link ɗin idan na zo sai da na ɗauko wancan da wannan tsarin na http sai in goge shi kamar haka idan na goge sai in danna wajen sai in yi sai in nuna posting sai in ga nan yanzu na yi posting ga nan link din channel ina ne ga nan wajen sai saka description description kamar bayani akan da irin link din da ka ajiye akai kamar bari saka yanzu wannan bari saka dai Ibrahim Tech YouTube channel dan dole sai ka saka yi sannan ma zai sai ba ga nan na sa Ibrahim Tech 2 ga nan YouTube channel yau gashi nan ya shiga kamar haka kamar yanzu ina so in yi adin ɗinsa a kai ina so in saving ɗinsa sai in saka wannan ad link ɗin kamar haka sai in taɓa yi kamar haka yau wanda na taɓa yi kamar haka ka gani gashi nan ya yi min saving ɗinsa inda ina son ko in shige sa sai dai in zo ko in shige sa kai tsaye zai buɗe min bari ka gani kamar yanda zan kamar kamar yanda zan shige sa zai buɗe mini shi kai tsaye saboda na riga na ajiye website ɗin da na sa zai yi kamar haka yau gashi nan na shige shi kamar haka bari in jira ya buɗe mini yau ka ni gashi nan gashi nan gashi ya buɗe mini yauwa ka gani gashi nan tsarin gashi nan ya buɗe mini gashi nan ya buɗe min channel ɗin tawa gashi nan ya buɗe min channel ɗin tawa gashi nan kamar yadda yake gani gashi nan ya kawo ni kai tsaye zuwa channel ɗin tawa to wannan shine amfanin wannan application ɗin yau dan uwa wannan shine ƙarshen bidiyon ɗin nawa idan baka yi mana alamar subscribe ba ka danna mana alamar subscribe yi mana like a wannan bidiyon kai share kuma zuwa ga yan uwa saboda su amfana kuma idan bidiyon nan ya burge ka ina so kai muni comment a kasan bidiyon nan idan bidiyon take kana burge ka mun gode da kallon wannan bidiyon sai mu haɗa bidiyo na gaba